This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida da mita ashirin da biyu da mita sittin. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyuwa hausa.com da kuma gidajen rediyon amfani ko sarauniya ko fara'a da kuma nomad fm zuwa jamhuriyar nijar. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da sahabu imam ke maku fatan alheri bayan labarin duniya za a ji rahoto game da tarukan tunawa da ranar ma'aikata da aka gudanar jiya a jihohin Niger da kuma Oyon Najeriya. Sai kuma a ji shirin rigakafi tambarin lafiya da kuma sharhin jaridun kasar Ghana. Sannan sai a ji shirin ra'ayin masu mu nasu na kansu, amma duk sai bayan an saurari labaran duniyar tukuna. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. koriya ta arewa ta ce ta yanke wani ba amurke hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari da gwale-gwale bayan da ta same shi da laifi kan abin da ta kira matakan nuna kiyayya ga ƙasar ta koriya ta arewa kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya faɗa yawa lamis cewa kotun kolin ƙasar ce ta sami pejun ho ko kenneth b sunansa a nan amurka da laifi a baya koriya ta arewa ta faɗa cewa ya amsa laifin kitsa hamɓare gwamnatin ƙasar amma bata bada bayanai kan hakikanin irin laifi da take zargin su da shi ba a cikin watan nuwamba ne a kama mutumin dan shekaru 44 da haihuwa a birnin rason da ke arewa maso gabashin kasar wadda yake cikin wani yanki na musamman da aka keɓe domin ayyukan raya tattalin arziki kusa da kan iyakokin kasar da china da kuma rasha muryar amurka ta fahimci cewa be dan kasar koriya ne kuma ba amurke ne kuma yana aikin kula da baki. wadda sai ta yi wa kama shi bayan an same shi da kwamfuta da ke dauke da bayanai masu sarƙaƙiya. amurka ta gurfanar da matasa uku a gaban kotu a kan zargin ɓoye shaida a binciken da take yi game da harin bom da kai a boston lokacin da ake gudun fanfalaki a jiya laraba hukumomi suka kama 'yan ƙasar kazaka guda biyu da ba amurke ɗaya waɗanda suka yi karatu a kwalejin nan da ke Massachusetts inda sarnaf ɗaya daga cikin mutane biyun da ake zargi da kai harin bam ɗin yake zuwa karatu. Ana zargin su da taimakawa sarnaf bayan sun kai harin tagwayen bama-bamai a ranar 15 ga watan Afrilu, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane uku da jikkata wasu mai tan da sittin. Gwamnatin Amurka tana zargin su ukun ne da hada baki domin su lalata ko su ɓoye karamar kwamfuta da kuma wata jaka irin wacce ake goyawa da take kunshe da kayan wasan wuta mallakar sannan. Ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyi da suke rajin kare 'yancin biladama mai cibiya a nan Amurka ta ce an samu koma baya matuƙa a fannin 'yancin 'yan jarida a faɗin duniya. Wannan ne karo na farko da mizanin ya yi ƙasa ainihin cikin shekaru goma da suka wuce. a cikin rahoto da ƙungiyar fafutukar da ake kira freedom house ta bayar jiya laraba ta yi nuni da koma baya da aka samu sosai wajen kafa dokoki da suka dabaibai kafofin yada labarai a ƙasar mali wacce yaƙi ya daidaita da sabbin dokoki da aka kafa a girka da kuma sassan ƙasashen latin amurka rahoton mai suna 'yancin 'yan jarida na shekara ta 2013 ya ce masu fashin baki suna lura sun lura cewa gwamnatocin 'yan kama karya a faɗin duniya sun himmatu sosai wajen ganin sun hana damar muhawarar siyasa. To daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron labaran nan. Shugaban Amurka Barack Obama ya sanya hannu kan doka wacce ta kawo ƙarshen tilastawa ma'aikata da ke kula da tashi da kuma saukar jirage kada su zo bakin aiki, lamarin da ya haddasa jinkiri mai tsawo ga tashin jirage. A makon jiya ne Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da dokar da ta bai wa ma'aikatar zirga-zirgar jiragen sama izinin ɗauko kuɗaɗe da aka ware domin wasu ayyuka wanda yin hakan zai hana a rage yawan ma'aikata a shayoyin jiragen miliyoyin fasinja ne suka fuskanci jinkiri mai tsaho cikin watan jiya a tashoshin jiragen sama sabila tilastawa ma'aikata kula da sauka da tashin jirage su dubu ɗaya da ɗari biyar kada su zo bakin aiki domin babu kuɗin biyansu. su wannan mataki yana daga cikin shirin zabtar kuɗaɗe da gwamnati take kashewa kai tsaye wanda ya fara aiki daga ran ɗaya ga watan maris na bana a halin da ake ci kuma yau alhamis ake sa ran shugaban na amurka zai fara ziyarar aiki a mexico da costa rica tafiyar da aka shirya da nufin ƙarfafa hulɗar kasuwanci da kuma tattaunawa kan shirin garan babul ga harkokin shige da fice na amurka ma'adanar da ake fuskanta ta fuskar tsaro da kuma ɗaga fitinar masu fataucin miyagun kwayoyi. shugaban na amurka barack obama ya sanya hannu kamar yadda muka ce wato alhaji da alama da yana nana ta wannan labari da ka karanta sai dai in ce jiya laraba ma'aikata a duk faɗin duniya suka yi bukukuwar ranar ma'aikata da aka fi sani da sunan mede a turance tare da yin maci da kuma kiraye-kiraye da kara musu albashi da kyautata musu yanayin aiki a birnin Istanbul na Turkiya masu maci da suke kokarin kaiwa ga dandalin Taksim inda aka saba yin gangamin ranar ma'aikata sun kara da 'yan sanda waɗanda suka yi kokarin hana su kaiwa ga wannan dandali. masu zanga-zanga suka yi ta su da duwatsu da wasu abubuwa su kuma 'yan sanda suka harba barkonun tsohuwa da kuma mesar ruwa. To labarin duniyar ke ka saurara daga sashen Hausa na da Amurka a Washington DC. To madalla a ci gaba da tarukan tunawa da ranar ma'aikata ta duniya. Ma'aikata a jihohin Oyo da Niger a Najeriya sun gudanar da tarukan fahimtar juna kamar da za a ci gaban rahoton daga wakilanmu na Oyo Hassan Umaru Tambal da na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari. Ma'aikatan gwamnati a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun bi sahun 'yan uwansu na duniya wajen gudanar da bikin ranar ma'aikata ta duniya a ranar Laraban nan. Sai dai ma'aikatan sun ce sun yi amfani da wannan ranar ne wajen bayyana halin kuncin rayuwa da suke ciki ga dai abin da wasu daga cikin ma'aikatan ke cewa. Sunana Alhaji Muhammad Muhammad ni a matsayin na ciyama na NUJ Newsland Chapel a gaskiya yau lamarin ba na jin daɗi ba ne domin irin a wancan shekaru da suka gabata irin wannan rana rana ne wanda yake cewa tun daga ƙananan yara da ke firamare har zuwa ma'aikata rana na murna ne amma wannan ya bambanta rana ne na bakin ciki. Eh, me yasa ce haka? Saboda menene ko da wani lokaci haƙoƙin ma'aikaci ba aiki ne ba shi ake kulawa ba. Yau ma'aikaci ya zama abin tausayi ya shiga halin la haula wala kauta. Gwamnatin jihar dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen inganta jin daɗin ma'aikatan akan haka nema ta ce ta aiwatar da sabon tsarin albashi na karanci naira dubu goma sha takwas tare da ƙoƙarin shirya tarukan bita ga ma'aikatan domin tabbatar da samun ƙwarewa wajen gudanar da aikinsu na gwamnati. Barista Abbas Bello shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar wanda ya halarci bikin ranar ma'aikatan a madadin gwamnan jihar. An ƙara ma ma'aikata salari kuma yawancin abubuwan da suka nema a wajen teachers su ma an ƙara musu kuma a yanzu da nake magana da ke mun sha mitin da leaders su domin a sake kallon matsalolin su. Fatan ma'aikatan dai shine su gani a ƙasa ba wai a kan takarda ba. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Shi kuwa wakilinmu a jihar Oyon Najeriya Hassan Umar Tambal yana da wannan rahoton A jiya Laraba ma'aikatan jihar Oyo sun kabi sawun takwarorinsu na faɗin duniya a wajen yin bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya da ake kira May Day a filin wasar Lekan Salami da ke Ibadan. A karon farko cikin shekaru bakwai, gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ne da kansa ya karbi gaisuwar fareti daga ma'aikata, tsofaffin ma'aikata da ma ƙungiyoyi da na shiga faretin don nuna goyon baya ga ma'aikatan na jihar Oyo. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ya buƙaci ma'aikatan da su rungumi sulhu a wajen shawukan duk wasu bambance-bambance da ke tsakanin su da gwamnati. Gwamna Ajimobi ya ci gaba da cewa. Gwamnan na jihar Oyo ya ce suna aiki dare da rana don ganin cewa don inganta ma'aikata kamar yadda ya kamata. Ya tabbatarwa ma'aikatan cewa zai kyautata musu yanayin ayyukansu. Shi ko shugaban kungiyar kwadago ta jihar Oyo, Dr. Bashiru Olarewaju ya yi kira ga gwamnatocin ƙasar nan da su kula da harkar tsaro, rashin aiki da kuma cin hanci da rashawa. Dr. Olarewaju ya ƙara da cewa. Olarwaju ya ce dole ne a tabbatar da cewa demokuraɗiyya ta sami gindin zama a ƙasar nan fiye da a lokacin mulkin soja. An dai yi bukukuwan ranar ma'aikata a jihohin Osun, Ikiti, Ondo da ma Ogun a nan kudu maso yammacin Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaishe ku. Jama'a masu mu kada a sha'afa daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan Washington DC ake sauraron shirye-shiryen nan. Kafin jin shirinmu na gaba sai a shakata da wannan. To, madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin rigakafi. Rigakafi tambarin lafiya. masu sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shiri Kafin salanken zazzau Dr. Bello Abdulkadir ya ba mu misalin da ya mana alkawari a makon jiya dangane da binciken da aka yi akan allurar rigakafin ciwon shan inna bari mu tuntuɓi Nasiru Yakubu birnin Yaro domin mu ji irin tanadin da suka yi wa wannan fili da shi da sauran wakilan sashen Hausa. Nasiru gare ka. Aji mai barka da ƙoƙari daya daga cikin abin da zai kawar da cutar polio kwata-kwata daga jihohin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya shine amincewa da a wa kowane yaro rigakafin allurar polio kamar yadda hukumomi a jihar Plateau suka bayyana samun nasarar kawar da cutar tsawon shekaru hudu. Wannan nasarar ta samu ne saboda rungumar allurar rigakafin polio da jama'ar jihar suka yi. Kwazon da ma'aikata masu ba da rigakafin ke yi wajen tabbatar da kowane yaro ya sha rigakafin da kuma yunkurin da kungiyoyi suka yi da hukumar lafiya ta duniya wajen tabbatar da cutar bata samu galaba a tsakanin al'umma ba. Mr. Sani Yohana Jugu shine jami'i mai kula da allurar rigakafi a jihar Filato. Na tambaye shi kowane dabaru suka yi amfani da su. Muna da manyan ma'aikatanmu wanda suna local government wato disease surveillance officers wanda suna nan suna wannan aiki dare da rana su gani an bincika kara a samu wannan yaduwan cutan. muna encouraging mata su zo suna karɓar waɗannan alluran rigakafi da yaransu daga haihuwa zuwa shekaru biyar din nan To a bara an samu bullar cutar polio a jihohin da ke makwabtaka da nan jihar Plateau, wato kamar Nasarawa, Taraba, Bauchi da dai sauransu. Akwai waɗansu matakan da kuke ɗauka ne don kare wato jihar Plateau? Gaskiya akwai matakai sosai da ma'aikatan kiwon lafiya ta jihar plato ta ɗauka, ba ita kadai ma ba har da partners, wato kamar kamar majalisar kiwon lafiya, wato World Health Organization, National Primary Health Care, rotary international da shauransu dai haka muna tafiya tare muna yin iyakacin kokarinmu mu gani cewa waɗannan wuraren an zagaya su kuma ana bincike da zara an ga wani ya fito daga wani guri ya shigo jihar plateau ana kokari a tambaya shin yaron shi ya, uh, ya kammala luran rigakafi nashi in bai kammala ba za a yi mishi rigakafi sannan banda haka kuma gwamnatin jihar plateau gaskiya tana taimakawa ta wurin ba da kudade domin a ga waɗannan ofisoshin sun yi aiki misali nomadic din nan masu wucewa da ya fulani kenan mun ga wurin da suna wucewa mukan saya da akwatunan magungunan mu muna jiran su duk yaron da aka gan shi ba yi mishi rigakafi ba muka yi wayar musu da kai mu musu wannan alluran rigakafi kafin su samu wucewa haka nan ma suna dawowa za mu yi kokari mu duba waɗanne tsare-tsare kuka shirya wato don wayar ma jama'a kai musamman kan alluran rigakafin na na polio da ma sauran rigakafin domin cututtuka na ƙananan yara. A jihar Plateau muna da babban kwamiti na wayarwa jama'a da kai wanda shi emia na kanam ne shugaban sannan mu mu kuma membobi ne mun hada da sarakuna da kuma waɗansu wanda suna nan a ministry of health da kuma partners duka mun hadu a wuri daya muna wayar ma jama'a da kai musamman a jihar plato mun yi wadansu yan littattafai wanda muna ba ma mutane domin su karanta su ga illan wannan cutan domin ciwon polio fan ya riga kama yaro ba yanda za a ce yaron nan ya warke kuma ba kuma muna aiki muna wayarwa jama'a ko da kai a gidan rediyo a gidan television da kuma muna yin maganganu haka wanda mutane za su san cewa wannan ciwon yana da illa wani lokaci ma mu yi mitin da sarakuna da kuma masu unguwane da kuma su hardos don mu gani cewa yaran mu din nan sun samu wannan allurai na ciwon polio din nan domin a yaye su gaba ɗaya daga ciwon polio. Mr. Sani Yohana Jugu jami'i mai kula da allurar rigakafi a jihar Filato. Zainab Babaji murya Amurka daga Jos a Nigeria. Domin samun irin wannan nasara da jihar Filato ta samu kwanakin baya mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya yi wani taro da sarakunan gargajiya limamai da malamai a birnin Sokoto kamar yadda wakilin Murtala Faruk Sanyina ya shaida mana. matakin gwamnatin tarayyar najeriya na sanya sarakunan gargajiya da malaman addini da kuma kungiyoyi masu zaman kansu yana haifar da tasirin gaske a yaƙi da cutar shan inna da kuma yunkurin kawar da cutar baki ɗaya a najeriya a baya bayan nan ma mai martaba Sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku ya tattaro hancin sarakunan gargajiya da malaman addini daga dukkan sassan jihar sokoto domin bita akan nasarori da matsalolin yaƙi da polio a jihar a wani babban taro da shi mai martaba Sarkin musulmi da kansa ya jagoranta a fadarsa ganin mu haɗunan ya nuna muhimmancin wannan kuma ya muka ɗauki wannan aikin saboda haka muke ƙara ba da tabbas insha Allahu za mu ci gaba da ba da cikakken goyon baya domin a samu kawo ƙarshen wannan ciwo na shan inna ba a sakwata kawai ba duk kwanin ƙasanmu tun da wayan al'umma sarakuna sun sa hannu an ga canji da yawa aiki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bisa kawunan mu za mu ci gaba da kira ga uwaye musamman to kada ku yarda a mu ƙarya cewa wannan allura ko wannan maganin yana da wani illa duk duniya babu wannan ciwo sai ƙasashe uku dai kuma muna cikin ƙasashen uku muna za ku tabbas da mu ga masa hannu a ciki yana da alheri ga al'ummar mu in ba da alheri ba mu sa hannu ciki karamin ministan lafiya na tarayyar Najeriya Dr. Muhammad Ali Fate ya albarkaci taron a Sokoto to mun zo ne mu mara musu baya mu yi godiya kuma mu ƙara roƙon su su ƙara referee eh, mai da hankali wajen wannan ah, kokari da suka yi ya kawo nasara da muka samu a cikin wannan ah, shekara so muna fata su ci gaba da wannan bamu goyon baya in ji hausawa dai hannu ɗaya baya ɗaukar jinka kuma kashin baki sai taro akan haka ne taron ya samar da damar tattaunawa da musayar ra'ayi tare kuma da ba da shawarwarin hanyoyin magance matsalolin da ke tasowa da kuma tabbatar da samun nasarar yaƙi da cutar tashan inna a najeriya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A gaida malamai, ma sauraro wannan shiri na rigakafi tambarin lafiya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan kuna biye da mu a shirinmu na ba salon salanken zazzau Dr. Bello Abdulkadir ɗaya daga cikin shugabannin da suka halarci taron tattaunawa da aka yi akan ciwon shan inna a Kaduna kwanaki ya ce maganan bincike tsakani da Allah Profeso Kaita da Profeso Ibrahim Ahmed Aliyu duk hujjojin da suke bayarwa suna cin tuwon yau ne da miyan shekaru goma. Zan ba ku misali, mu a hakinmu na aikin asibiti ga pharmacist ga doctor muna da wani abu da ake ce ma ethics wato ban sai da zan fassara ethics da hausa ba wato ka'idan uh, haƙƙi na mutuntaka idan za ka yi abu da ya shafi rayuwar ɗan adam to wannan ran tana da haƙƙin da tilas a bata shi magani shi ya fi komi matsala akan ethics in za ka bincike akan ɗan adam sai ka sanar da shi me meye binciken menene alfanunsa menene illansa ya yadda kuma ka yin a rubuce kafin ka yi to abin da ya shafi wannan vaccines da ake magana akwai ka'idoji da ake bi kafin ai vaccines profesa Kaita a cikin wani jawabi da ina da kaset yana ta magana wanda shine Imam Hidir yake magana cewa kodan biri da mene da mene to gashi mun samu wani malami ya za faɗi a Malaysia gashi ba kodan biri ne. kwai ne na kaza kaza kuma halastaccen abinci ne ga musulmi misali na bayar amma hanyoyin da ake tace vaccines suna da yawa bai daidai da professional ya ɗauki wani abu na ɓatinci ya dinga yaɗa shi ba tsakanin da Allah kamata ya yi ya faɗi duk abubuwa na gaskiya sannan ya faɗi kuma na illan kuma a kashi kaza na alheri kaza a kashi kaza na rashin alfanu kaza ba ya doge akan rashin alfanu ba kuma ni ina ganin scientifically bayan an yi ethics an yi informed consent na kafin a yi abu an kuma ba da bayanai na yadda abubuwa suke a hakika ne to bai daidai wani ya dawo daga baya yana suka ba kuma ya je kasashen da ya nashi binciken kamar misali inda ya tafi bai ba da bayanin abin da ya zo da shi ba saboda haka ina roƙon mu wanda muke mu ne aikin asibiti ba zai yiwu mu zauna kawai a lalata mana sana'a mu ba su kansu ma jama'an da muke taimakon su da aikin nan namu sun san ai akwai amfanin to rashin amfanin da yake akwai shin idan an fito da shi fili sai a kauce mashi kar a bari ya yaɗu amma ɗan kaɗan daga cikin illan sai a yayaɗa shi ya sa ma duka aikin da muke yi ya zamanto an tozartar da mu to wannan babban abin bakin ciki ne domin ana tozartar da wannan sana'a na kula da kiwon lafiya kuma bai dace ba wannan ba musulunci bane tsakanin da ba musulunci bane ya kamata musulmi mu san cewa akwai maslaha don amfanin al'umma Ma sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da Zainab Babaji da kuma Murtala Faruk sanyanna Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fata za a ci gaba da sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya. To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridan ƙasar Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar telegraphy wacce ta rawaito kira da shugaban kasa ya yi wa ma'aikatan kasar nan da su kara himma wurin aiki a madadin karin kudin albashi da suke nema jaridar ta kara da cewa shugaban kasa jan raman muhammad ya gargadi ma'aikatan kasar nan da su daina amfani da yajin aiki a mataki na farko wurin warware matsalar aiki tun da yake yin hakan da na da nasaba da tattalin arzikin kasa jaridar ta ce shugaban ya yi wannan hurici ne a wurin taron fareti na ranar ma'aikata na duniya wadda aka yi a nan gana inda shugaban shugaban kasan da ya shawarci ma'aikatar da su yi haɗin gwiwa da gwamnati wurin gina kasar sai kuma jaridar da chronicle wacce ta kadan labarai mai cewa yajin aiki da likitoci suke yi lamari ne na kuɗi jaridar da chronicle ta ƙara da cewa da kuma hukumar shirya albashin ma'aikata wurin warware matsalolin albashin nasu sakamakon fara aiki da sabon tsarin biyan albashi na single span salary structure da ke daidaita ma'aikata masu shahada iri ɗaya jaridar ta ci gaba da cewar a faɗan shugaban ƙungiyar likitoci na nan jihar a Accra Dr. Frank Owusu Sachire kafin a fara aiki da wannan sabon tsarin albashi likitoci na da nasu tsari da ake musu biya a mako tun lokacin da aka fara aiki da sabon tsarin albashin albashin likitocin da ya fara yin ƙasa yanzu kuma da aka tsara kuɗin albashi shi ne zai zama ladan aiki da za a sallami mutum a lokacin fansho suke ganin idan bai wani abu akan haka ba wannan lamari zai addabe su nan gaba idan sun yi ritaya sai kuma jaridar ganin tazuwa ce ta bugo kira da shugaban wata kungiya mai zaman kanta mai kula da bin tafarkin demokuraɗiyya ta Ghana Integrity Initiative Mr. Vitos Azim ya yi zuwa ga shugaban ƙasa John Rahman Muhammad da ya ƙara ƙaimi wurin yaƙi da cin hanci da rashawa kamar yadda ya yi wa al'umman ƙasar nan alƙawari. Jarida ta ce shugaban wannan kungiya ya yi wayannan jawabai ne a lokacin da yake kimanta kokarin shugaban ƙasa tsakanin kwana ɗari a kan mulki da ya yi kuma ya ce shugaban ƙasar da ya fito ƙarara ya yi wa al'umman ƙasar nan da ya alƙawari cewa zai yaƙi da rashawa a cikin cikin gwamnatinsa ya kamata ko a tunasar da shugaban kasar akan wannan alkawari da ya dauka da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana baba ya ko makiri sashen Hausa na muryar America a kara Ghana Baba da Baba ku yanzu kuma ga shirin ra'ayi daga bakin mai shi Salamu alaikum mai magana da Muhammadu a garaki a karamar hukumar Kidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama na kira ga hukumomin na Nijar da shugaban ƙasar mu na Nijar da ma'aikatan gidan rediyo ORTN ya ne babban gidan radiyo mu. Ina fata a gyara mana wannan gidan radiyo don baya kamuwa a dogon zango sai dai a FM ina fata a gyara mana shi da Allah wannan gidan rediyo ɗaya ɗayan shi nike da shi shi ne babba dogon jango ina fata a gyara mana yau ina fata za ku miƙa mu wannan sako na gode mai magana da Mamadu a garaki a karamar hukumar girgir a jihar zanda Salamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Comrade tushen Dauda sabon Ungwa Ina so in yi magana ainihin dangane da rahoton da hafsoshin sojoji suka mitsa ma shugaba gullo jonathan to yana ganin cewa wannan rahoton da suka yi gaskiya ba gaskiya ba ne kuma yana ga yin karya da kuma rufa-rufa gaskiya ba zai taimaka ma kasar najeriya ba kowa ya riga ya san abin da ya faru saboda haka yana ganin cewa na sojoji ba su yi ma'anin shugaban kasa gaskiya ba kuma dama ai sojojin najeriya sun saba irin wannan kashe-kashe ba za mu ce ba sun yi a odi sun kashe mutane kuma sun kashe mutane a zaki biyu yanzu sun yi abaga kuma har yau ba a taɓa wuha da ko ɗaya daga cikin sojojin a kira da ƙungiyoyin karakin bil'adama da sauran ƙungiyoyin fafutuka da siwaki da wani rahoton ba gaskiya ba ne ƙarya ce. Salamu alaikum sashen Hausa na gidan Amurka mai magana ta Muhammad Binanci daga angon magajin garin Sokoto daga nan Abuja. A yau zan yi amfani da wannan dama domin in jajanta ma ɗimbin ƙananan ma'aikata da malaman firamare na jihar sokoto a bisa da ranar ma'aikata da ta riske su ɗauki da baƙin ciki bisa da kasa biyan musu haƙoƙinsu a kan lokaci domin yi ma iyalin su hidindimu na yau da kullum muna fata Allah ta'ala ka bamu shugabanni na gari ka bamu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya na gode tashin hausa na jiran amerika mai magana su muhammad bilanci daga anguwar magajin garin sokoto ku tashi lafiya wasu alaikum To madalla yanzu kuma ga sahabu ya dawo domin ya karanto labarai a takaice. Koriya ta Arewa ta ce ta yanke wani ba Amurka hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar da gwale-gwale bayan da ta same shi da laifi kan abin da ta kira matakan nuna ƙiyayya ga ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya faɗa yawa Alhamis cewa kotun kolin ƙasar ce ta sami bejunho Junho ko Kenneth Be sunansa a nan Amurka da laifi. Amurka ta gurfanar da matasa gaban kotu kan zargin ɓoye shaida ko a binciken da take yi game da harin bam da aka kai a Boston lokacin da ake gudun bam falaki. A jiya laraba hukumomi suka kama 'yan ƙasar Kazak biyu da ba Amurka ɗaya waɗanda suka yi karatu a kwalejin nan da ke Massachusetts inda Sarnef ɗaya daga cikin mutanen nan biyu da ake zargi da kai harin bam ɗin ke zuwa karatu. To a gaishe ka, jama'a masu sauraron mu nan ne kuma za mu dakata sai can kuma da la'asar insha Allah. za a sake jin mu da wasu shirye-shiryen sa da fata alheri ga alhaji hamza muhammad trader daura karamin layin haruna kasum a kano da alhaji abdurigo dillalin motoci da gidaje shi ma karamin layin haruna kasum yanzu kan a madadin sahabu aliyu da cd mai hada mana sauti da injiniyan mu kabiru fage ne ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.